Mr. Abraham Unaji jami'i ne a wata kungiyar da ke rajin yaƙi da cin hanci a Najeriya mai suna End Impunity. Abin nan na damu saboda ba yau ba ne muka fara duba akwai matsaloli da dama wanda suka faru har yau ba komai a kan Akwai sace-sace wanda yayan su ma sun tafi. Kaga ko mu a matsayin mu na yan kungiya masu yaƙi da rashawa da cin hanci. Kaga mu ba mu ji daɗin shi kamar in ka duba kesin na China. Ba wani ɗaukar lokaci kayi eh ka yadda kayi menene hukuncin da za ma kisa ne ko kuma kulle ka shi ke kwanakin ba ka manta ba za ka ji shugaban kasa yana cewa matsalan da yake samu a judiciary ne kuma in duk inda aka ce maka ce wannan ƙungiyar wanda take rataye da ne kasa abin da ke nata ita kuma ta koma tana karɓan cin hanci daga wanda suka sace dukiyar yan kasa kaga ko ai akwai matsala sosai Wani babban lauya a Najeriya, barista Yakubu Salibawa ya koka bisa yadda sashen shari'a ke jan kafa a shirin waure dukiyar jama'a. Musamman ne da muke bangaren shari'a dole wannan abin ya dame ka. Idan ma shari'a aka jinkirin yin adalci tamkar ma ba a yi adalcin ba. Shi ne a turance muke kira justice delayed justice denied. Abin da wannan yake afa Umma shine yana kawo wa jama'a zama da shakka da kuma yana kara masu ƙwarin gwiwa cewa gwamnatin take mulki ba ta tabbatar da gaskiya da adalci ko da yaushe a hanzar ta tabbatar da yi wa'annan shari'un kuma an gama bisa ga lokaci ita ma ƙungiyar nan da ke rajin yaƙi da cin hanci a Najeriya wato Progressive Mind for Development Initiative har takardar koke ta aika takanas ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari in ji babban jami'inta Comrade Abubakar Abdul Salam. rubuta ma shugaban kasa takarda na koke game da irin wayannan cases na corruption da ake da su sai a dauko magana kamar za a yi da gaske a ciki kwana biyu sai ka ga magana kamar ba a taba yin ta ba a doron kasa an tambayi shugaban kwamitin shugaban kasa kan yaki da cin hanci a Najeriya farfesa Idrisa Sage komai zai ce dangane da koke da ake yi da sashen shari'a kan batun shari'un da suka jibanci cin hanci a kasar abin takaici ne ga tsarin shari'ar Najeriya tsari ne da ya karye kuma ake kan gadon jinya ake mai karin jini amma bai samun sauki Tsarin shari'ar mu tsari ne da rubabin alkalai da gurbatattun manyan lauyoyi suka yi ragarga da shi. In ji Farfesa Idsa Sage, shugaban kwamitin shugaban ƙasa kan yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.